constater les premiers cas de gobarar daji ta farko a watan oktoba ta faru a fuskar karkarar tanut zuwa ƙarshen shekara 2021 gobarar daji ta ramuka ƙididdige da'irar tanut an samu gobara hudu wadda ta laƙume eka 851.66 a kwamin ɗin tanihiya an ƙididdige gobarar daji uku da ta laƙume eka 354.12 a cikin kwamin ɗin zandar an samu samu gobara daji biyu wadda ta laƙume eka dubu ɗaya da ɗari da ishirin da tara da ɗigo ishirin da uku kenan a jimilce eka dubu biyar da kusan ɗari da talatin da hudu suka toye a shekarar bana. Waɗanne mataki aka ɗauka Da gobarar farko ma ta abku wadatar laƙume ikoki da dama gwamnati da abokanan hulɗarsa suka ɗau matakai na gaugawa inda kai tsaye aka aiwata girkin buɗin sararin karya lagon malalar gobara. A fuskar gundumar mun yi kilomita 765 Kana, an gudanar da ayyukan wayar da kai wanda ya tasiri sosai. Haka zalika dangance da kiranye-kiranyen da aka yi a cikin yankin da wanda aka yi kuma a faɗin ƙasa wanda suka ba da dama damar kawar da wannan al'amari. Eh, Shin kun gudanar da babban taron muhawara me aka yi wa al'umma? A hakikanci a nan Tanus mun yi Tanus mun yi amfani da kafar gidan rediyo inda muka wallafa saƙonnin wayar da kai bale ma zuwa ga mutanen da ke zamne cikin karkarar da ake kiwo. Kun san a can mutane cikin daji suke zaman rayuwarsu kuma ba sa ɗaukar matakan share wuraren da kewayensu. To shi yasa wani bin wutar dafuwa ce ke haddasa gobar dajin. To an yi wayar da kai sosai mun je wuraren ma don mu gani da ido don ko meri da ta ta nahiya sun ba da gudunmuwa domin zuwa wa'annan wuraren don a wayar da kan mutanen. Me aka yi a zahiri ga makiyaya a wannan karkara da abin ya shafa? Zuwa ga makiyayan karkarar inda lamarin ya afku bisa tsarin kai ɗauki na gaugawa mun tana da wani fasalin taimakawa wa'annan al'ummomin girkin abincin bisashe ayyukan farfaɗo hilaye da aka tsara don a taimaka musu kuma.